da yake jawabi a wurin taron na shugabannin gwamnatocin kasashen gabar tekun gini Mataimakin shugaban Najeriya, Farfesa Yami Oshin Bajo, ya mai da hankali akan batutuwan da suka shafi tsaro da haɗin kai. Bari mu sabunta ƙoƙarinmu wajen sake inganta kuzarin hukumar gudanarwar gabar tekun Gini don zamantowa abokiyar tafiya a dukkanin ƙoƙarinmu a matakin ƙasa, shiya ko ƙasa da ƙasa don tabbatar da samun tsaro, zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa ga ƙasashenmu jama'ar mu da sauran masu ruwa da tsaki a wannan shiya. And sustainable development for our countries, our peoples and other stakeholders in the region. Yanzu dai Najeriya ce ta karbi jagorancin hukumar kasashen tekun Ginin daga jamhuriyar Gini. masu magana ɗaya bayan ɗaya dai sun yi ta nanata batutuwan tsaro a wannan taro da ƙasashe takwas ke halarta. Manjo General Babagana Mangono ne mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro. Nigeria has continued to develop the capacity of its armed forces particularly Najeriya za ta ci gaba da kambaba karfin sojojinta musamman ma mayakan ruwa don tunkarar duk wani kalubalen tsaro. Yanzu haka ana ƙara bunƙasa karfin sintirin sojin ruwan Najeriya a gabar tekun Gini don tabbatar da tsaro a wannan teku. as well as in the Gulf of Babbar sakatariyar hukumar gudanarwar tekun Gini, uwar gida a Adenike Ugonka, ta nemi haɗin kan ƙasashen da ke cikin wannan ƙungiya. Muna kira gare ku ba wai kaɗai ga goyon bayan ku ba, don baiwa sakatarar wannan hukuma aiwatar da kyawun manufofinta amma za mu so ku cika ku na ba da kudaden karo-karo da ka iya raya wannan hukuma. To give this organization a chance, a lifeline. Kasashen na gabar tekun Gini a hali yanzu suna tsara wani shirin tsaro a wannan teku. A baya bayanan dai an shigo da kasar Ghana cikin wannan haɗaka. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.